da an kwato fushin Allah kama da kan Allah hada subhanahu wa ta'ala kamar da ubangiji ambata cikin alqur'ani wato ga aya kamar haka da كتب الله على إن كان من الصالحين ويجب أن يكون لآدم بحضرة جماعته wajibi ne ya za a yi la'ani wato ya zan a yi gaban jama'a wato sai an tattaro jama'a wanda za su kallaci abin da yawa akalla mun arba akalla mutum hudu wa an ya kuna fi asharata yadda balaji kuma ya za a yi ba ko za a yi ba za a je wani wuri wanda yake mafi ɗaukaka cikin gari wani masallacin juma'a wala ya kunu illa fil masjid bayani bai kasance sai a masallaci wa yadda abu ya kuna ba da salatul asr ana son li'ani nan ya kasance bayan sallar asr domin a samu shaidun mala'iku masu aikin yini da mala'iku masu aikin dare wa yadda abu ta kawai kuma hususan inda mutane to ana son a ba mu ta kawai ma a ba su tsoro hususan inda mutane ya haka da rasuwa ta biyar kahin a yi rantsuwa ta biyar fito, hali hadin masani ta turiya da mutu ba a alaikum kuma da wannan wata biyar ita ce za ta wani ta muku azaba Allah to in dai kuka jure kuka rotsa idanu kowa ya yi shi nan sai rabuwa wato sai a raba ba a ce gaba ne ya yi gaskiya wani ya yi gaskiya ba in ma ciki na ko ya an ga kore to sai a bashi Allahu alam Allahu alam ba a cewa dan zina don haka bai gado wannan uban da ya kore shi sannan bai da sama da shi amma ita uwar da yana gadon sannan yan uwa ne da umai wanda sun fada uwa yana gadon in ma an ka kore ciki sai an ka tawaye da malamai sun ce tawaye na za a zama shakikai sai a ɗauka kamar uban sunanan don haka guda shakikin guda ne kamar yadda ta sanin cewa shakiki yana gadi dan wane da gaba kuma haka ma. da yake kun kawo ma'ani قل أشقاء سومع اللعان وفي الزنا للأم يوم سبعين يعني هكذا يلزبهم يقول قل أشقاء فشيء شكيكين سوم اللعان سومع اللعان وأدنى سوى اللعان شكيكين وفي الزنا للأم يوم سبعين أما إن زنتي يا يوم زنا to limai ne kawai babu shakikance amma in la'adi na da suna matsayin ke amma in wasu ka ajiye su ta hanyar banza yan uwa ne mai umai kawai babu magana cikin ganci kuna ta haka ne ko? to da aka to wajen rantsuwa inji ya yi rantsuwa matar ta ce ita kan ba ta rantsuwa to ya za a yi maza ta za a yi ta rage muku ya za a yi miki ya rage da ce ɗaya da ya za a yi eh ai maka rage mutum in motsa na ke ko in kuma zikiru ce sai a yi mata zuloli ko mala yake in na kalat biya idan ta yi nukuli ta cikin ruwa to a je ta in kalan hurratan in ta kasance da ya musa rasa wadda ta gaske da waɗannan da wata shaha ta kaddama wadda ta gabata mai harin zauji daga wannan miji hau zaujin gaira ko wani miji wanda ba shi ba wayan la'in ko ba ba katangantar ta ce ba su cika sharuɗa ba ko bai wace to jule ta yi mata bulala ne a ta jalda gulala ɗari wa yin na kalar zaudu to da aka zo an zo gaba alkali a yi wannan mai hali da an ta nijiwa a yi an ka ji zakka yaran ba ko da ya mara na yadda ka yi zai shi tsoron tsoron ya za a yi mai ya yi fito yanzu kayan da da kayan mata kasa yi ko sai a yi bulolin kasa yi a yi bulala tamanin shi ke nan suke wayan da kalar zaudu jolin da hajjar matsalar namiji ya yi su yace ba zai rantsuwa ba a yi mai bulala ta kada bi haƙƙin kada bi tawani na wanda ya kaɗi ne wala bi sannan ɗaya ya yi ce wannan ɗan da yace ya koye ko yana da abba na shi na bada ya na shi in ciki na ciki ya zanna shi in cewa ya ganta tana zina a yanzu ya kare ta kai ne inda ya amshi da yi ne na kaza fi sai a mai buloli a yi mai buloli an wanke take shi kenan auren suna amma ya an yi la'ani to an samu matsala domin shi la'ani yana zowa da wasu hukunce shi ne na farko dai wai da mala ya faɗi ta haka su ba mu fata aure haramu sannan la'anin nan ya kore sama, ba a jin na wannan cikin ko wannan ƙada ana kore zuwa ga wannan da wannan ne sannan bayan haka cikin hukuncin hukuncin da la'ani ya kunsa to ya kore haddi na jini ya kore haddi wato haddin kalabi ga miji ya kore haddin zina ga ita soma shi don haka wannan shine la'ani na idan bayan ana bayan da an sha kore sai ya kai abin da ni ba daidai na da haka na ja wannan na yi kada shi don ya dawo da shi ya yi kada shi to sai ta tabbatar da tabbatar da ne amma shi ku a kan gida na tamanin na kada da yawa a nuna sannan auren bai dawa aure ne shi bai dawa ya Thank you. ba shi ya dawo ba yake neman sallan nazi amma mu da ba da wasu wannan rufa ce don da lalle kan da ya yi kama da ita kuma wani ya za a yi kuma sallar ya ce dawo ya amfani da su kuma ba na ya yaro ko ya nema sai ya ga ya kamata su so wajen duk ko wajen magana ko da ya ta irin zafi ba na da mu ko kila kan ya zama zo zo da irin zafi ko hanci ne da ya ga irin zafi ba na da mu ko ya zuke ko ya kwanta ko ya yi daita da ya ce kai wanda yi namu na da irin gidan ba ta ne na yi za a wani amma shi ko za a wanke wani matar a yanzu yau na ya yanzu ko ko bai yi ba a yanzu amma su aure ya ta yata a shi aure ya ta yata zai da yawa na akwai wani ke a ake asibiti hmm. sanai an gano a yanzu to da ya san cikin wata kimiyya ce ko kimiyya ce ilimi ne sani to ana dogara a kan kimiyya ba a tabbatar da shi a kan nan na ko ba na ba hmm? akwai inda za a ɗan taimaka da ita amma ba a dogara da yanzu ya ce ciki ba na shi ba yake saboda ya bata ta yi istirahi ma'ana ta yi haida ta yi sarki shi dai bai yi alaƙa komi da ita ba bayan daɗewa sai ta yi istirahi yake da shi mai yadda da to yanzu ita shari'a ta ce tana da damar lafi ba ta an kai dole na ba shi da ta an ka ce ya yi ba shi gaban ka yana saboda bai karatu ba to in aka ce to bari a ce an ce a akwai kimiyya ta labarin ba haka ba ya je a auna a gani jini su da jini yaro sai an kai awo aka ce to kimiyya ta nuna kankana sai ta tura ya ta tuna da kimiyya ta nuna duk eh. da nan amma yadda tuni bai ta da wannan awo na kimiyya don haka sai a yi la'ani kana kare shi ka ce sai ya yi da cikin kimiyya kamar misali ne an ce idan mace ta zo ta ta da ta yi bazaura ta yi to daga wani miji ta yi ta duk ta kare ita ta aure da wani miji sai yi wata shida da shiga sai ga ta na na matashi za a ce a mai zuwa a mai zuwa wani a mai zuwa amma in ya wuce wata shida ba a ba tsoron ba karon ne to yanzu in aka ce to bari a yi amfani da binciken kimiyya ba a tantance wa adda wannan kan da tsohon da tsaron kaga wannan ba matsala ba ne don duwanda aka yi sunan na ta halatta tun daga daga gida zuwa gida daga gida zuwa gida kaga ana yi amfani da binciken kimiyya don a ƙara tantance a tabbatar da wani to amma yanzu da misali sai ya zan ba ta da aure ba ta taɓa yin aure ba ba ta taɓa yin aure ba sai ga ta tsara mata aure da shi a auren warko amma wata shi da sauran wani sai ta haihu yanzu binciken kimiyya za a yi binciken kimiyya a ce ana tuhuma wani da ce wani wanda yake tuhuma ko wane ne da faɗi sai a yi binciken kimiyya a ce to kai an kama kan da yi tun da dai binciken kimiyya ya nuna kaina yanzu shari'a na ɗauka wannan a yi amfani da binciken kimiyya a ce tun da dai jini ne na binciken kimiyya ya nuna jini na to shi za a hajjin in an kai haka nan ta ga a kimiyyance ai gaskiya ne tun da an yarda da kimiyya gaskiya ne to amma a shari'a ana tabbatar da mai rigare a kan wani a to yanzu da ta tabbatar kimiyya ta tabbatar da shari'a macen da ta zo ba ta dalili sai ta haihu to kasan dai ciki ba ba da na maryam ba mala'iki ya kuka wannan ba su fito tun da ba maryam ba tun da zai ba ita ce maryam akwai wani abu da ya faru to ya za a yi a tabbatar da a tabbatar da mai laifi ga shari'a ana tabbatar da mai laifin nan a wannan lokaci da ba su kimiyya hmm. kawai alhamdulillah a bari nan Allah ya mai a cikin ne kuma da hmm. yanzu ba kimiyya ta ta wata da irin waɗanda abubuwa ma a rage waɗanda abubuwa da duk wanda ya wanda abu na ganuwa da abubuwa wani a yi abu na rage sai yana da zaru ne zai jana da to dai an kai kimiyya an da kuma yana da aure ya za ka yi mai a taka tuluhu a tazumuhu za mu yi zai kashe eh ba ka ji hukunci ya canza saboda canza zamani saboda haka akwai inda za a amfani da kimiyya da taimaka don a tabbatar da hukunci akwai inda kimiyya na hali da ake

ai wannan tuhumar da ya yi ba ta bata aure ne ba sai ka an yi ko a aure ne da ya yi an yi ko ta aure ne da ya yi wani ya rubuto wata tambaya cewa wata mata an ka same ta da juna biyu ko mutum ba sai aka kama ta aka fito ce lallai sai ke yi bayani tunda aka same shi gashi da juna biyu ko baki ki da biyu to wajen bincike sai ta ce ai wato ta fahimci cewa ga ta dai ta mai 'yanka ta zo ta kai wani lokaci ba ta yi aure ba to binciken likitoci ya nuna nan gaba akwai hakarin gina yiwuwa ko ta yi aure ba ta samu haihuwa don haka tashe ta yi amfani da kimiyya an kai mata an kai mata haɗaɗen kimiyya aka samu da cikinta da mahaifarta don haka wannan ba da ta yi ba ga wani tattare sami ma'allawar yanzu ni a hukuncinta lallai za ce ga wani sassa ne eh eh to kaga irin wannan kibiyoyi to kamar kuma mutumin da ya yi ya yi shi da iyali ne bauta ba haihuwa don haka sai a ta je ta samo a hada kimiyya ko in tsakanin shi da ita ne kaga abin yana da sauki to sai zan ita taimakon da an kai saboda yi saboda na su bai kwanzu bai kankata don aka sai aka aka taimaka musu aka haɗa mata sai zan samu wannan eh? a'a baka gane abin da ka fi ba <laughs> ina waɗannan halittu wani matsabanta na wani eh? su wani nasu sabo ne ƙarara to ai wani su samu a samu wanda bai da a samu wanda a haka ya rasa na ana kokarin ta hanyar a da ɗan kimiyya a samu kuma ni kimiyya tana da yawa ko sai fansa ko kuli wadal mar'ati an tabtadiya min zawjiha mace ta samu ta yi fansa daga mijinta min sadaki ha da sadaki kamar ba wai sadaki ne ta aure ne hawa kalla ko kuma ma ta ba shi abin da bai kesa sadaki ne in ya karba kuma shi ke nan ta ba shi ka ta da gari hau a kasara ko kuma ta ba shi abin da ya wuce sadakin sa idan lam yakun an bawarin jiha amma sharafin shi ne ya zan babu cutarwa tsakanin da bai cutar da ita ba in ya cutar da ita ne shi ne yake ya samu da aya ga hannu don haka har kan matsu tace maka wani in dai a kowane za a yi ka kawai gani ko da ka baka ka zane ko da ka ɗauki dukiya za ka zane to wannan haramun na ya wasu wannan ba sannan in ma ya amsa to sai ka yi dubara bayan ta ba ni sai ka wada ba alƙali in ka zo wani alƙali ka tabbatar da cewa yana cutar da ita shi ke nan sai alƙali ya tilasta ce mai son haka su ne da tabbata ko a rika tabbata sannan na saki ya tabbata haka aka yi sai a ba shi da hannun dama a karfe da hannun hagu sai ta ba shi sannan da sai ta mana wa alƙali ga wada hankali cikin yana cutar da ita yana wahalar da ita amma ta yi ba ta ba shi kuɗi amma tana da shi duka ta yi da cutar sai tabbatar da wannan cutarwa da sai duka suke nan sai a misali ya raba su ya tabbatar da wancan hulɗin wato sakin da ake amma kayan da aka bayar a cikin gari ai ba yaudara ta ba ai alkarfa hudu'a yaki ta yaudara na ai shi yana wa halittar ne wa mani da za a laifin ba da zuwa ne da zuwa ma ta za a laifin ya yi mata cutarwa ita kotar ta sanar yadda za ta yi ta kai to kaga inda za ta ji na hanya in akwai tsammanin gyaruwa wannan indiya suna son bijinta kuma suna tsammanin ya bar su da ya kai gyara ai kaga ah, samu hanyar da biya ta ko liman da sai mai gidan sai liman da Allah mai gida ne da kanmu kuma kai da biya saboda muna samun damuwa a yana yawa da liman ya yi magana cikin da sai ga ba sai ga alƙali ba in kuma ya wuce da biya to shi ne za a sa wasu alƙalai guda biyu haka mun ya hali wanda yake matsayin alƙalai ne haka mai zama matsayin alƙalai don duk abin da sun ka ne alƙali aka je wajen alkali ba zai ba zai ba zai ba zai fata ba zai in tabbatar da auren sun kai alƙali tabbatar ba a in kuma raba a wajen sun alkali alƙali tabbatar ba a ba zai ku ba ba ko wani da hali ba wani da hali bayan ta ana وإن كان أفضل منها إن كو وإن تتيني سبو لسكر وعليك إنتي وكريتا رجعت تداوى جماعة أدو وتدعبين الزباج ولا زمع تقولوا أما قلت يالي سلام عليكم ما الله لأي سبيل راكي وكراتي ما تنعيها أه? تنعمتها دوان بيكي كريم wanda ba ka iya hudu da wani ka gaza ka jaya mai kama da darbe ai ka gane yi ma sun ka ja ka, ko ba ta ba tunda ba ka iya juna ne ko ne Allah ya kuma gane ne wal mulku talqadu shi mulki saki ne la raja'a dunya wanda ba mu kome illa bi kanin da shi sai dai da sabon aure ne riga da yarda mutumin da ya yi mulki da mata ce sai ce to da dukiya a wajen kawai ko kuma ga ka za ka shawo kani sai ya ce to ga wa ya to ba ta ya ce ya a wani ne ya wala to in sun yi a da bayan na cewa aiko akwai bukatar a shirya kuma ba da hakuri wanda bisa ta ba abin da za a yi koma sabon fita da sabon sadaki da dukkan cikin ruwa sabon aure da bai da na dawo da aure da ba a dawa da aure saki ba ya yi an kare a ba duk an gina ya wa ita za ka inda wani na amma sun da gina ba sai na gaba ita ana yi dawa ko ko ran da aka yi kuli aka yi dawa da ne ka yi dawo a ci gaba da zama a manta da abin da ya ba da nan ma ka yi mun ta dawo ta yi tambaya ai saki saki guda da a ɗauki saki guda da abokai ba saki wasu ba dama ba a yi kashi biyu akwai ba ba'idun kabirun akwai ba yi kariyo ko kuma da ke akwai bai nuna tsubura akwai bai nuna a yi karami shi ne kuri wato saki guda wanda ba a dawa da mata amma tun da matsayin saki guda ne ba yi da an ka daura aure to an daura wuri da aka yi biya biyu da sun karami kan yi tafiya da shi in kuma da wuya ya mata kashi daya sai an kai mulki to an samu mulki in kuma da saki biyu ya mata to yanzu sai ya mata mulki to yanzu fa aure aure da kowa shi ke nan hatta tanki a yi ba sai za a wani wani yi sannan saka dawa shi ko ba ya yi babba wato saki uku wanda ya saki uku in ba ya dawowa ga mata ta sake shirya ko a samu aure sai ta sai na yi wani aure kuma da sharuɗan da mala ya faɗi don ma mun karanta wato aure sali waya ba a hawa wata an sahiha kuma ya dame ta shafa sali shi wannan sabon ne. Wani ma an samu rabuwa na son suke mai komawa da tsohon wani mota ta wala ya kare wannan sai bayi da suke aure suke aure bawa ya aure baiwa to suna na haka ita sai Allah ya kama da ci gaba sai ta samu yanki mai gidanta wato waliyin ta sai ce kai wancan ai ya kamata mu ba ta yanki ko kuma daga azumi ya kama ya fara ta kama ya ta azumi ko ta zai hali ya su ya ɗaura ta ce ko dai wani hali ko fansa an ka ɗaura mata da aka ɗaura mata fansa tana da kokari kiza kiza ta siya fansa shi ko wancan bawan mai gida ne bai ba shi fansa bai ɗaura ta ce ba kaga yana nan bawan to ya za a yi to shine malam zai faɗa mu duk da cewa babu bayi amma za mu yi karatun mu aje yana yiwa shine nan gaba a kama jihadi a kama kamun bayi ko ba ku da niyyar jihadi eh? niyyar jihadi ta yanke walmuta ta da ta la'abdu wadda matar da an kaɗe wata ta tana ƙarƙashin bawa la yaro tana da zaɓi an tuki ma abu ko ta zauna tare da shi autu fari ka ko ta rabu da a yana jin ana bikin barira ko barira wata ya gashi wata ya tsakin aisha mutum ne tattalin da ba su gidan da wato da ke tana son tsawa wata manta ma'ana ku faɗa masa kuɗi da za ka biya da bakin nan sai da ke ki ba da kaza in kin ba da kaza ki zama ɗaya kuma dama sa cikin ke da wuri akalla shekara uku ana ya ƙara ke da uku kire kire kire na jaman na jaman sai wa yana biya in ya biya gaba ɗaya cikin ya zama ba da aka kawo ma bari da sa sai da inda hukumomi na aisha suna da hulɗa da ita ko sake ba ita ta mallake ta ba amma dai suna samun kyautatawa da taimakawa wajen da ke so ya kuma gobe na masu gidana a cikin suka mallake sun ne da manza cewa in yi biya da za su na zama ya ina son fi taimaka ni in ga cewa na biya ma idan kuɗin ta samu sai mulki na aisha ta ce to ita yadda masu gidan ki ce in sun yarda zan kidan ya kuɗin maimakon girma gire-gire shekara uku ko ya da uku in suna so ba su kuɗin ƙasa amma ni ko na sai ki ne sai na ji wa daki sai ya in na ce wa daki ni a da wani ni an wani yake ba ko tun da tsawon da aka je aka faɗa mu kuka ce in nan kuɗi suna karɓar kuɗi ku ce wa tata amma alwala ulamu wani su na ba su ci har da wani in ana yadda da haka nan a tsaye sun yadda su su kuɗi su ce wa tata amma su har da wani sai bari na san zo ɗakin aisha tana gaya mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shigo yake suna wannan magana yake ke aisha ta yi a sai a kan haka a sai a ce musu an yadda wato su dai ce wa kasu su amshi kuɗin su ce wa kasu inda malwala liman haka ai da ma wani na bawa yana da wanda ya yi wa ba don haka da ka'ida aisha ita ce ta ce wa ta baiwa da kuma ita so kuma da ta da kuɗin ta ƙasa sai sai ta shi ne bayan an ba su kuɗi sun ce sun tsewata sun bari to bisa ga wancan shari'a sai a cikin suna da sanarwa ya zo ya hawa bari ya yi jawabi ya ce to duk wani sharfi kullum sharfin laifin yi kitabin layi wani in kanin hasa sharfi ba ko baɗin duk wani sharfi da mutum ya gita in dai babu sharafin cikin qur'ani ba a cikin sunna ko sharafi da yana yi ba dai sharafi guda to ba zai sai don haka inda malwala liman a ataka dama wani cimbawa ya tabbata ne ga wanda ya fi yarda shi don haka aisha ita waliya wato mutika ga barira shi kuma a wannan lokacin mijinta bawa ne sai aka ce wa barira to yanzu kina da zafi kina hankali ki zauna da wannan mijin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta ce ya rasulullah shin umurni na ko Ya yace a'a ba umurni na ba shawara ta ce to in ka zaɓi da ruwa ne ne to kina da yanzu yanzu ke zama da ya zama haka ya ba mijin kina wannan shi ne ma da yake gaya ba wa man istara zawjatahu yin fasaha nikah mijin da ya sai mata ta shi bawa ka shi ya aure ta ita bai wace ko da kai shi bawa ne ko ɗa ne to in dai ya samu buɗi sai aka sa wannan matar tashi kasuwa yadda a to ai bai sai wata bai ba ƙara yanzu yi wanda wanda da suka yi kusan halin nan ya kasa kuɗi ya tsawo wannan matar tare to yanzu babu aure tsakanin yanzu sai dai milku ya zini ka zan ku yanga ce ta tsaye da zama matar ta gane ko wanda laƙul abu sarƙata ne wa iddatul amati haibatan dama mun sani bawa yana da hukuncin rabin mutum rabin da bawa rabin da don haka hukuncin hukuncin ka sai a kasa biyu a ba ba wa rai haka aka yi ko wajen hajji haka aka yi an gane ku bulala in ya yi kasa yi bulala tamanin zai a mai arba'in sannan in ya yi zina bulala ɗari a mai hamsin wannan shi ne hukunta to shi ko abin da ya shaye saki in yana da aure to ba ya giya uku a gare ba ya giya ne malmakon ya giya guda da rabi to da yake babu rabin rabin saki mu rabin saki don haka an cika mai biyu da ka yana da saki daya ruwa biyu daga nan ciki na aure ya kare to ita kuma ku yanga dama ya tana haidar ne ko ya abin da take sarki uku da take haidar ko to ai la uku muna da rabi kuma ana yi raba su biyu ba su da kawai dan babu haila da rabi to don haka sai shari'a akan ba ta haila biyu in sai in tana idda haila biyu da haila wannan shi wa kafaratul abdi kalbudu da kalamin ma'anar wudu amma kafarar da ba zai ita kamar ta dace da kalamin ma'anar wudu amma saɓanin ma'anonin haddoda wato idan bawa ya sha azumi da gangan to kan fara duk guda ne kasar fara da haka ya yi da rari haka nan ya yi rantsuwa don tsoron fara da na da ta fara duk guda ne amma hududu alfaru su kan rage na araba ba shi ne yake tsabanin ma'anar rudu wasala abin da yake hanyar haƙi da wannan akwai bambanci ta da ba to yanzu bayan tambayo mun kare ma daga ko don babu yi da kayi wasu salati wa rage a wasu hari wa filayi wa ya hali wa kudu to ni an baya ba cikin wani da an baya da gara gara da ya rage eh? Rata, ba a yi magana da wani to gashi. Mala yadda kullum ma wasan da ilajin mai mafi ko abin da ya isa zuwa ga cikin yaro matayen nono rakawa a waje shi ne matayen nono bila walaini a cikin shekara biyu yana bazar da nono fa inna hu yuhadimu lalle wannan yana haramta wa in mutsatan wahidatan ko da zuwa guda ce an gane ko ana yace wala wala yuhadimu ma ba ba'da al-hawlaini abinda yaro ya sha ma'auja abinda aka shayar da shi na nono ba mu haure bayan cika shekara biyu bayan yaye to wannan ba ya da tafi bai haramta illa ma ka uka min kuma sai abin da ya kuka kusa ga yayi da share kamar wata ɗaya wata wani da mutum wakila wasu malamai sun ce wata harai wato har da wata biyu ma in dai bayan wata biyu ne har kuke nan. nono yana tasiri gare shi walau fusila saboda lahaulaini da an yaye yaro kamin cika shekara biyu kamar yayin da aka yi yanzu nono a ce ya ce shekara da wata biyar ko da wata ko kake nan ko shekara da rabi bai ko ya aka ce wata goma sha biyar akwai wanzu ya yaro da wata goma sha biyar wasu ko da wata ashirin ko ba da dama ne ana yaya yaro kamin shekara biyu dama a kasa ne shekara biyu a ne tono ruwa ne an ga yaro babu cutarwa babu damuwa ne an yaye shi aka komi a yaye amma an ta shawari wato duka da shawara ta gaban da yaro ba kuma kawai za ta ke ta yi da ta da shi ba za ta yaye ba haka tana ba a cikin to da an yaye shi kafin shekara biyu da tsarar yayewa ta ga lafiya da tsari wanda har ya wadatu daga abinci a cikin wannan lokaci lam yuharrim ma a wajja to abin da aka shayar ba da ne ba bayan wannan ba zai ba zai ba zai ba zai haramta ba wanda wannan shi ne wuri wasu sannan shan nono yana haramta wato koda ta hanyar falalawa an ka yi ba tsuntsaye ba ba zuwa an yi aka falala ne ko gaba ko shi kai ko cikin hanci aka samu shi ne su ko cikin hanci aka samu yau da yau kuma ba to hukuntar dare ya ɗano da wani ai da wannan ba ina da jami'i cewa mumini na Aisha Allah ya kara mata yarda hadisi ya tabbata cewa a bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake ta zama malamar musulunci a almajiran ilimi ɗaliban ilimi suna zuwa wajenta suna ɗaukar karatu suna shiga wurinta to in ta ga wanda ta rage mai damuwa ya zan babu haramci na ya shiga inda take sai da iza ce zuwa inda yan uwanta mata yan uwanta wanda yake su sun haihu suna da mama sai su je wannan mutumin ko wannan yaron ko wannan ɗalibin ya ce ya sha nono wajen yan uwarta in ya sha shi kenan ya zama ɗanta inda ɗan yan uwarta ne sai ya ci gaba da shigowa inda take malam ya nuna cewa irin wannan shan nono ba ya haramtawa to amma ga shi umar mumini na aisha ta fahimci wannan ita kuma ya aka ta fahimci wannan wato akwai wani sahabi da ake cema abu huzaifa abu huzaifa yana da wani bawa wanda ake cema salim maula abi huzaifa to wannan salim din wato yana shiga gidan mai gidanci abu ba to sai matarsa bai iya tuna sunanta a sahabi ya ce Allah ya bi da ita sai ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce to ya rasulullah salim wanda yake bawan mu ne amma yan ayanta yana shigowa gidan nan lokaci bayan lokaci yana mana hidima to wani lokaci sai ya zo bakin sa ba ba samu cikakken sutura ne bane jiki ba ya rasulullah ina da damuwa wace bane ka za a yi mana game da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to ta tafi ka ba ka nonon ta ka ba ke ta. sha in ya sha shi kenan ya zama muharramin ba haka yana iya shiga inda wanda duk da suke iya shiga domin babu aure tsakanin wannan hadisi ne ita Aisha ta tsoka ta yi kiyasi da shi cewa tun da dai hadisi ya aiki ga mata abu mu zai ba a kan salim maula ali ba to ita ma za ta yi aiki ne. amma sauran matan annabi gaba ɗaya suka ce sukan ba za su bari wani ya shigo wurin su ba ta hanyar wannan shan nono ba babu wata tabba wani yaro nono ko wani babba nono wato don ya zama haramun wato ya zama harami gare ku don haka tunda fahimta sai da aisha ce sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai duka sun doka cewa sun dai akan cewa wato ta nonon da aka sha bayan yayi bai da tasiri ko bayan yaro ya bai da tasiri to shi yasa cikin malikiya suka tafi akan wannan ba dan ba a san da wannan ba a an san da shi sannan nan ma ya yi magana cewa ko nono ya san kanka kaɗan ko mai yawa yana haramta mara ya to in masu sata ko da tsura guda aka ba shi yanzu tsotsa sai nono ya shiga cikin makoci ne to a matsayin malikiya wannan ya isa haramtawa tsakanin ne da wannan uwar da sauran ƴaƴan amma za ka ga a wata mazhaba wato sun tafi kan cewa ai sai ai samu kamsa da har suka ce wai a ko ta ta alƙur'ani wanda ta zo akan haka na aka shaye launin ta amma su tana hamsu rasa ajin na harin nan da wato shan nono guda biyar suna haramta an gane ko to wayannan matsalolin matsalolin ne lafiya. amma wato saboda da yadi, imamu da malik ya soki wannan bangare na wato fatawa da kuma wato muna roƙon Allah Allah ya saka mu da kai ba ina akwai bai da ya rage kasar muhammadu yi gina wa abda al-sabiyan wadda ta shayar da yaro karami to fa bana da tilkal ma'aji. to yaya mata na wannan matar wa bana ta faliha da yaya mata yin mijinta mata tabo wanda ya gabata shan nonon nashi a wata akara ko yin kirta ya tawassan lahu ɗan'uwa ne ya ce wannan yaron ne ta wasu ko mata uba wani a fi nikahu banatiha amma ina yana da ɗan'uwa ko a ko kane ko ta wayarsa wanda na yi yawa kane shi mai ta da bai ta ba shi yana da dama ya hau ƴaƴansa ko da kuma nan a can nono yana da tasiri yana da wani kyau a kuma karatu ainihin wani hadisi a nufin ma da sallama ya ce wa ya haru min al-rabai ma ya haru min al-nasir wato yana haramta da fitar nono abin da ke haramta daga rubuta ba haka in ba wasu mata shida da aka toge ba su dai aka toge saura duk matar da ka san zumunta ta haramta ta to shi ma kan nono ya haramta ah, a misali ai ko ga mutum bai a wani ya ce ko kauna ce wata suke uwa guda uwa guda ko uwa guda ko uwa guda kawai to sannan bai a wani ya ko bai a wasu bai a wani da ya sai ko da sani ko da zuwa sai wani ya yi yin tambaya na jin da domin shirin cewa wata muhawara ta ake yi wani aure da wasu na sun kashe shi

mutum ya kira to gaskiya wannan auren ba ta ce ne ba ba wani ya fata shi ba Allah ya fata shi ba haka babu shi inda ba ai ko da wani yaji ba ta samu wannan kuma sama bayan shekara talatin amma haka ya yaba amma kuma sai aka buɗe shi kwari da ba wani saboda haka wannan auren kamar yadda aka san cewa duk wayannan matan na rubuta a ramin da har ko na shan amma mutane ba su ma suka tantancewa ba shin wace mace ɗana ya sha nonon ta ko wace mace ya za ta sha nonon ta domin a san a to ba ba aure tsakanin waɗannan da waɗannan ko tsakanin waɗannan da waɗannan ya kamata a lura da wannan shan nono yana haramta kamar yadda zumunta take haramta wannan kuma shi ne karshen wannan babi na aure da saki da abubuwan da aka ambata sai babi na gaba idda da faka da isra'i in Allah ya zama mana jalisi na gaba insha Allah za mu shiga muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya amfane mu da abin da mu Allah ya ba mu lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh